Are you were. sannan ba abin da yake dorewa ah, haka ba abin da yake zaunawa um, yawa zaituna dama ke nake jira wani laifin ne kuma na yi ah, ba wani laifi da kika yi zaituna har kin tashi ne eh na tashi ok su bari mu ji sai na rage miki hanya mota na yana waje ko a motan ka kuma eh mana a aka bar shi na gode ba sai ka kai ni ba ba na son irin wannan ba aiki kike a gidan nan ba in na rage miki hanya wani abu ne zai tuna to kakki ja in ja da ni kawai ki je ki jira ni shirya kawai zan yi sai in zo mu tafi kin ji zai tuna yau to je ki jira ni za ka yi ka sanya Allah mai cuta ta hasada zai wahalta mai mugunta duniya ya gazanta duniya haka za a ƙare an dawo daga yawon ta zuba. kai mariya na me nake ji ne haka ne to malam me haka in ba eh. yawon ta zubar ba yarinya ba ta da aiki sai gantali me take fita ta yi in ba yawon ta zubar ba mariya ki kula da naki dan mana ki ki tsaya ki kalli naki dan mana idan ba ki sani ba yarinyar nan karatun islamiyya take duk sanda ki gabata nan karatun islamiyya take tana koyar da yara kuma ina jin da ita ne zan samu farin ciki a cikin zuciyata domin irin hanyar da nake bi shi take to ba islamiyya take zuwa ba tana zuwa karatun lulluban buri in kai baka sani ba mu duk mun sani ba wanda bai sani ba saboda haka mu ba abin da za a boyance mana mariya abin da nake so ki gani babu ba yadda za a yi ka nuna ɗan wani da bakin wuta sannan kai kuma ɗanka duniya ta nuna shi da bakin ruwa babu yadda za a yi ka jefa faɗin wani a wuta sannan kai kuma ka sa ran ɗanka zai shiga cikin ni'ima ba za ta yi ba duk lokacin da mutum zai saki lafazi ko wani iri ne akan harshensa ya gaya wa ɗan wani to ya tabbata da cewa ba faɗan wani yake gayawa ba ɗansa yake gayawa domin wannan abin da yake faɗa wani rubutu ne na kaddara da dole sai ya dawo kansa mala ɗa ne duk ɗa ne saboda haka ba wani magana bambance-bambance kuma kowa ya sani cewa ɗa namiji a gida shine jigo shine kuma uban gida yawwa duk wani bambance-bambance da wani kwana da kake duk mun gane abin da kake nufi duk na san me ka dosa to ɗana dai shine kan gidan to mm. to ana lullube ka ana cewa na an tafi wani wani islamiyya wato batula abin da ya sa na kira wiki ina ta shawarwari kwana biyun nan saboda ina ganin ya kamata a ce kin samu damar da ke ma za ki ci gaba da cin gashin kanki ba wai don na gaji da ganin ki a gidan nan ba na son in sauke ragowar haƙƙin da yake na naki ah, mal labaran ya same ni ta inda ya shiga ba ta ne yake fita ba game da ba da haƙuri da kuma fahimtar juna wajen ganin an yi haƙuri an samu in zai yiwu a haɗa auren tare da roja to sai na ce dan bani kwana biyu tukuna in yi nazari dan bai kamata in sauran bashi ansa ba to kin ji abin da yake raina ban sani bai yake ganin wannan lamari ba komai abba Allah ya saka shafa alkai <laughs> to alhamdulillah masha Allah la quwwata illa billah na ji daɗi sosai ba matsala dai kina son sa ko to na kuma gane shi kenan tashi kije Allah ya miki albarka amin ya Allah kai ikon Allah gaskiya ne kina ciki shi wai na ji kama kuna maganar auren batula da roja eh wallahi shine muke dan shawarwar mu ga yadda za a bullo lamarin yanzu kai ka rasa wanda zaka ba yarka sai ɗan daba ɗan tasha ɗan iska haka ne to allah ya shirya da mu amma abin da nake so da halima ki sani shi ƙarashi namiji ne babban matsalar da tashin hankalin a ce mace ce take da wannan siffar da kika faɗa ta zama 'yar iska sha-sha-sha yar tasha yar shaye-shaye uwa uba kuma ta zama barauniya ce ko baki gane ba <laughs> ashe ta gane yaran cin kwa Wai dan Allah kai ne ka sake dawowa? Ni ne mana. Amma ni in kina cewa baban nan sai in ji kamar kina samun wani da bai bai. Baba, wallahi duk ka sa na ji kunya. Menene abun jin kunya a sabga ta arziki? Kinga, karɓi wannan buhu. Mene kuma wannan ɗin? Wannan kyau, kin san an ce kyauta a soyayya kamar ƙarin ruwa ne a fulawa, karɓi. To ai ba soyayya. kinga ba na son kina ji ba na son ɓata lokaci da ƙarfi na nake tafi saboda haka ungo wannan a'a ka bar shi ba zan taɓa karɓar abu a hannunka ba please don allah baba kai yi haƙuri ka kyale ni duniya wani ya ɗauke ta da sauƙi kar ka sake wai ni ni dawa sallan tsiya duk abin da ake billahi da inda dan kare ki ina kallon kowa to wai uga ga me ya faru amma me ya faru ai da ka san komai billahi lazi ai ni ba isa amin wani duwa ba amin tsilla tsilla amin warkata me waje amin ingiza mai turin ruwa ana nema a ture ni a kai ni bango to ina nan dar billahi lazi la ilaha illa ni yanzu ban fahimci me kake magana akai ba za ka fahimta za ka fahimta lafiya lafiya ce ai yasa na zo nake ga ma lafiya ce da mun ga ma wallahi na zo nan na zo nan billahi lazi billahi lazi kwara ta tura kwara hada ai game over da ni billahi lazi ha to rayuwar na haka ne ka kira ta wallahi yau duk abin da ke rai na na amma da to in sauri da Allah ka kira mu ita Allah ya sa ta dawo daga wajen aiki domin yanzu ba lokacin dawo ta bane ba ba komai ka da ka dubo ta billahi lazi ni ba za a min sallalan ya ba ba za a min duwa ba me zan gani me me me iya la ilaha illallah kai Allah Allah Allah ka raba mu da talauci saboda alfarma manzo Allah Allah don girman ka Allah Allah don girman zatin ka Allah lahi na kasa bacci baccin ya ƙi zo sai ba ka yi ba na ce ai ba za ka samu daman yin wannan baccin ba in ban da rashin imani irin naka matar ka ta fita unguwa bata da ba har kana da da za a kwanta kai bacci to ke ya yake so na yi ne so gige na tafi gidan rediyo na je na kai cikiyar ta to ka ji in mamana ka je gidan rediyo ka bada cikiyar nata kaga jadda ka tashi ka je ka nemo ta na fuskanci na akwai wata rashin kunya da yake yi da ita da wata gadara da kike tunani idan ina nan kina faɗa ina faɗa za a samu matsala ta fuskanci na biya muke zan mamake ki billahi lazi aikin banza in ji kusa tun kwanaki nake so mu haɗu da kai tattauna amma abun ya fuskara sai yanzu na ganka matsalar ka ne mai karamin karfi wallahi zaman ne ba na yi kai ka cika raki wallahi ne wani zancen mai karamin ƙarfi kai ka cika raki <laughs> kai ba za ka gane ba ne yanzu mene ne faru wannan ya fati hmm. an zo an same ni kan magana aurenta eh. sai na ce to a dakata in same ka bi magana abinda muka tattauna da kai nake so in ji irin shawarwarin da ka bani sai in ga me ya kamata na yi a kai gaskiya ne ka san abin da yake faruwa a lokacinmu da na yanzu akwai bambanci idan yarinya ta samu miji wanda yake santa take son shi kuma yana da sana'a ya riƙe addini babu abin da ya kamata a yi in dai tana son shi yana santa to kawai a yi musu aure shine zaman lafiya idan aka yi haka mun taimaki kanmu mun taimake ta eh to da wannan kuma don wannan amma ba ka san yaran yanzu ba mm. ka haife su ne ba ka yi balin su ba abun a tsaya ji sa na ce ba zan yanke komai ba sai na banka yanzu ina tunanin zan je in same ta sai na ji ta kuma daga gare ta sai na ji shi sa Madina ce lalle lalle sai mun haɗu da kai gaskiya ne wani magana aure ba ba magana wasa ba ce gaskiya ne to wannan abu tun da dai mu iyayenta ne ba abin da za mu raka ta da shi sai dai addu'a ko ba gaskiya ba to kawai addu'a ita ce yanzu tsakaninmu da su babu abin da za mu musu ban da wannan dama ita addu'a ta kobi ce ta ko kuma dama haka ne amma ina ganin wannan shine matakin in je in sami yarinyar sai in ji yadda za mu samu mahaifiyar tance ta tuntuɓa mun ita mu ji maganar abin da wannan ba wani abu a ba wani abu in Allah ya yarda kawai dai da an yarda da tarbiyyar shi da sana'ar shi shikenan kawai dama ni matsala ta idan aka taba ni ne ba ni da sauki kana taba ni zaka je ni shine matsala ta in baka taba ni ba abin da yake ba abin da ya shiga tsakanina da kai kai har yanzu zuciyarka ta dan tankwarawa ta tankwara kamar ya kai akwai fata mu da kai akwai sakon da aka bani an gaya maka ma kai ni matsala ta da kai an bani cibiyar ka <laughs> wallahi an mun tinyarka kai ni mun da kyau an mun tinyarka me zo yi nan ka bari ni ba za a min haka ba dubi dubi dubi wani bai bai bai bai ka san da ke tana aiki a gidansu shine shine ya rage mata hanya kawai rage hanya a haka kana gani har hannu yake duga iya iya lissafi bai bai la la bai bai bai mai mai kawa warka mai kawa warka mai mai kawa warka mai zaituna wannan shashashen me kaki wajensa hakika shigo cikin motarsa dan alhaji ne fa kuma ka san a gidansu nake aiki dan alhaji ko dan makawuya ne gidansu nan karki manta nan ya zo miki wulakanci ya muki dukan yaya ina kika fito yadda muka je muka kutun kutun muka karba muke yancin ki zaituna zaituna ba ki shige cikin gida <laughs> ki daina haka da Allah zaituna karki <laughs> da ita rayuwa dan dan dan motarka dan jaraba ga jagwa kai hakuri kai hakuri wannan yarinya da alama he kun mata faɗa ni na zo nan ne domin in samu relief ta tura in samu dan wani sauki amma eh. gaba ɗaya nan din ma babu sauki kaga wannan kaga wannan hege mai kai kamo biredi kaga shi hakuri kai hakuri kai rabi sanko sankon bai cika ba kaga kana gani wannan sankon nasa na tsiya ne zaituna Takaci ba wani abin da zai fara tsakanin su na gaya maka ina goyon bayan ka ga jagwa kai hakuri nagode toliya nagode toliya baba ne yani suji eh ka fito ke garin na fito mana gashi na yi firi kai wallahi kuma kai gaba ɗaya shine ko in haduwa ba ma yi ai ka san ni na tuba na ba komai da komai da abubuwan nan da ne a baya eh. da sace-sacen nan na tuba kana nufin ka daina na daina komai wallahi a baya kake irin wannan kana ji tsaya ka eh. ji bari in baka wannan ka gwada ta ka gane eh. za ka ji daɗinta kai suji na tuba fa na ce ma na tuba halifa ma da na je wurinsa ya juya mun baya ka rabu da wannan dan wahala ne kai ana so a fito da kai gaba ɗaya gaba ɗaya kai so ka ce ka dinga kulle kanka ka wadata a ba na je gurin malam har ya mun addu'a eh ya mun addu'a na tuba ni na daina komai wallahi Allah ya shirye ni kaga na ji ɗazu kana ce min wai ko ka koma sana'a da sana'ar da ka koma shin da wuka kake yin ta ko kuma eh da eh, guduma na koma buge-buge ne kawai siye da siyarwa husela ka koma hozula. eh mana husela to yanzu abin da za a yi eh. ka zo mu je in baka kayan aiki ka zo mu baza kawai abin da za a yi kenan matsalar kuku kenan wallahi ta neman ku da arziki gaba ɗaya kai ba ka san abin arziki shi ma wancan da aka ba shi cewa ba zai ansa ba sa gaba ɗaya kanku yake kullewa wallahi tallahi to mu a garin nan ba za mu daina ba da kaya ba ai mutuwar yawa ai kaka ce more jin daɗin ki ta hanyar amfani da sabulun da zai gyara miki jiki da mutuncin ki wato sabulun Sudanese Secret Global. Ingantacce kuma nagartaccen sabulu da ake amfani da shi wajen tsarki ana samar da shi ne daga itatuwa da ganyayyaki. Bugu da ƙari ya samu cikakken haɗi daga hannayen matan Sudan. hakan ya sanya kasancewarsa sabulu na farko kuma jagaba wajen maganin cututtuka wato infections da dangoginsu sabulun sudanese secret mahaɗi ne wajen tabbatar da farin ciki tsakanin ma'aurata gyara budurci da karin bawul ga wadda ta haihu yi amfani da sabulun sudanese secret domin asasa girma da daga darajar ki a wajen mai gida ya kalle ki tare da mu'amala kamar sarauniya hanzarta ki nemi gangariyar sabulun sudanin secret wanda ke dauke da lambar nafdac domin gujewa jabu a kasuwanni da manyan shaguna sabulun sudanin secret global shine sirrin dawwamammun farin ciki tsakanin iyalai da kowa yauwa kana ji ko mutumi ina jinka ka ga dai kidan nan ka yi min shi yadda nake so alhamdulillah kida kuma abin da isa na ma dage lalle sai na zo gurin ku nayi yi kiɗa eh. saboda ba dan haka ba wajen su don jazi jiw nake zuwa yau a nan ake mun kida eh. to amma sanadiyar muna tare da ku kar ku ga muna manyan mawaka ba ma zuwa muna raɓa ku ku ga kamar muna da girman kai ko wani abu da sauransu abin da yasa na zo kenan sannan wannan wakar da kaga zan yi wa wannan bawan Allah eh. shi ne mutum na farko da ya bani naira dubu daya dubu daya yes mai waka ka gane ai wakan nan ta gyaran soyayya ce gyaran love shi sa kiɗan gida ai thank you so much wannan shine declaration of love zan yi ka gane na gane yawwa zan yi declaration of love saboda haka ka tsaya ka kwantar da hankalinka in yi aikin nan mu gama lafiya ka gane na gane yawa. sannan in allah ya so ya yadda ina sa ran wakan nan da ta fita gayan nan mota zai bani mota mota insha allah yana bani mota kai kuma wallahi na siya ma maltina da madara Allah mutumi na. Maltina da madara. <laughs> Wallahi maltina da madara. Zan siya ma mutumi na. Ban fi maltina da madara ba. ha ba normal ai kana ji ba Me a ciki Allah na tuwo. Ko me za mu yi maka ai mu ba mu da matsala ai. yadda kiɗan nan ya daɗi maltina da madara ina ma laifin ka sayin babur baka gode ba kenan ah, na gode mana a gashi za ka yi min butulci <coughs> ah, ka fara mana ina zuwa man ba sai an saisaita ba kai karfa ka dinga yi min tsawa ba wannan ciwaka ta ta farko ba hakan mun yi waka da davido mun yi waka da biskit sannan mun yi waka da arkeli sannan mun yi waka da wannan mutumin notorious big duk da kake kallo na karkare na ni kai tunanin wai ni karamin mawaki ne muje je standard mu je mana a'a ka kunna min kiɗa kawai mu je mana mu je mana ka sakan min kiɗa me haka ka fasa kai wannan ai sai kai na ciwo ai ban gane sai kanka ya ciwo ba da haka ake wakar to ton dina ne haka da haka wakar da bidiyo din kaga mutumi na da Allah karkare na ni ka sa min kiɗa mu ci gaba da harkar ni taba wannan waka irin wannan ba wallahi ka zafa ka ganta duniya rayuwa ta duniya komai in yi za ka yi salamu alaikum ah, lafiya lafiya wallahi kaina ne yake min ciwo malam kamar zai fashe na rasa inda zan sa raina kuma gashi ba ni da kuɗi ba malam ina kuɗin da na baka ayya burtsatsen unguwa ne ya lalace shine na ɗau kuɗin na basu sadakatar jariya wai a samu a gyara al'umma su amfana kai kai to malam ni ina da kuɗi dan Allah ka taimaka ko ke musulun emeka ne ka kai ni to da dai kuɗin a wajen ki ko ina da su to tashi mu je sannu sannu nu da komai ya finki zuwa. sanu. Ya kuma? Ba ta da lafiya ne muka zo. Ai, ka samu kudi, me yasa ba ka kai ta asibiti ba, ka kawo shi nan. kuɗi kan dai magana da mamular da take gaya min ya tabbata gaskiya ki da rabu da wannan makikin kabilar ehm, me ka damun ki zazzabi ne yake damuna kuma da kaina ciwo kamar zai fashe har nan sama ko ina ciwo yake haƙe ya ma ai ya kamata ce kun ji asibiti a yi miki test kafin a san irin maganin wanda za a baki Allah ka ba mu magani kawai ba mu magani kawai ta magani to um, za ba ke maganin typhoid da malaria ai na rubuta inda zaka dinga shashi ko kai fa amma ka tsaya kana abun nan na rubuta da za su sha shi ke ji ko? to sau da dala amma ya kuri kai kuma kunama kunama ciki scorpion na ciki a ban gane ba jini yana jujjuya min yana murdawa na tambaya kuma an ce min kunama ne shine na tubura yanzu ok mitijin ciki warm nine intestine ni dai kuma menene ma dai ka bani warm ne warm nine intestine to to to za ba ka magana shi za mu ji extra level ne oh, har next level ya wuce an shiga extra level a gaskiya ai mun wuce wannan level da ke makin sani haka ne amma ka san fa sai mun dan tsaya shirye-shirye saboda karka manta ni ya ce ki ba ke bukatar shirya abubuwa kwata-kwata magana aure fa ake saboda ki kaɗai nake so ki. ba tarkacen kayanki ko ni shirginki ba kai ma fa kana bukatar shiri eh na sani kar ka manta shagon da kake ciki yanzu ba naka bane haka ne kuma ai ko ba wannan shagon ina yin wasu abubuwa na hozulin da 'yan bige-bige wanda ba a dan rasa ba haka ne amma dai duk da haka na dan ƙara kwanaki don allah to shikenan um yaushe za ka canja mun waya ne kwanan nan insha Allah mm-hmm. in ba wannan bai yaushe ok ba ni two days nan da two days insha Allah wannan canja mun shikenan baby baby na Allah ya kai mu yawwa haka nake so hakin na ji daɗi kin sa ni farin ciki mm. da annishuwa Allah ka shi ma rana wallahi <laughs> ka mutu da ka to ya kai malam sambo to ran yarinya dai mun tattauna da ita to me kuka tattauna to ta amince Mm, ta ce ba komai to alhamdulillah haka nake so in ji amma sai dai a wani hanzari fa ba gudu ba mallam labaran na'am ni fa ina tsoron roja to ai ni kaina ni kaina ibrahim tsoron sa nake ji to amma abu da ɗaya da ne imani shine ba zai taɓa cutar da ita ba domin yana matuƙar ƙaunarta ina ganin yanzu kawai ai sai mu je mu tattauna kawai a sa rana a'a wato mallam labaran hmm? ni tsoron da nake wa roja tsakani da allah ba fana son in sai da akuya ta zo tana gogon min danga yaran nan kana ga zai iya ce da ita kar fa a zo a shiga abin da za mu kasa fita man sun ba kenan yaro akwai kudade a hannunsa na tabbatar da dai cewa ba zai taba zama matsala ga wajen ibrahim ba akwai kudade a hannunsa ma labaran ni ba irin wannan kudin nake magana ba hmm. yau da kullun magidanci ne kai ka san halin yau da kullum ta ƙi wasa eh to kuma haka ne fa to ka gani saboda zama za a zo a yi ba zaman ƙarya ba dan aka ga ya kamata ka sake sa ido ka sake tuntuɓa ka sa yaron nan a gaba a tabbatar da cewar wannan harka an an yi ta ba za a je a dawo ba haka ne yawwa za mu tattauna to alhamdulillah hmm, za mu tattauna Allah ya saka da alheri amin amin Allah ya saka ai ni ne da godiya ni ne da godiya ba komai ni ne da godiya ba komai ki ci ba? Ko da yake, da ki da ci. duk ɗaya mu a wajenmu mu da muke so da ki ki ba mu lamba tsayayya guda ɗaya wacce in mun kira za a zuwa an ki domin mun fahimci cewa duk lambobin da kika ba mu ba mu so yanki a ciki na san ko da ka kira shi ma kun buga kun same shi ba za ku samu komai a hannunsa ba a tsari na ba na dukan mata tabbas amma na fahimci cewa kina so ki ta ni ki kiyaye shi kenan to zan baka da kin taimaki kanki domin wannan ita ce mafita guda ɗaya a wajen ki domin in ba haka ba tabbas za mu ban na gawo ki ko mu bullar da ki domin ba da wani sauran amfani a wajenmu. Baki da na kallo na ba kin gara ma ki ci kin gara ma kai ki ci ko da ma aiwa so miki salamu alaikum salamu alaikum ko ba ta nan ne ne kuma assalam bacci yake ne wallahi malam bacci nake yi ya jikin jiki alhamdulillah da to Allah ƙara sauƙi amma fa sai a hankali kawai to Allah ƙara sauƙi Allah ƙara sauƙi sauki na je wajen malam sambo to ya gama shawarar tasa eh to ya dai nuna ya amince to alhamdulillah hmm. alhamdulillah haka ake so a hmm. Allah ya tabbatar mana da alkhairi amin amin da shi wannan shashashan ko yana ina oho gashi an masa mata ma bai na ba to Ibrahim ma yayi hankali Ibrahim yayi hankali ma to guda nawa Ibrahim din ya girman jiki ne fa yanzu ya kamata ya dama sai ka je ka nemo shi ko ina zan je neman sa ai duk inda yake zai zo ya same ni ne ina ruwan Ibrahim dan kudin nan da ya kawo miki ba wani abu ne ke riko mutumina allah ya sa dai za ka iya abin yanzu ka ga ta da usaiti daɗi nake ji a raina nake faɗa saura ka kuma kamsa ne yanzu abin da ya rage sauraka ka farta mata wai wannan magana taran nan to Allah kai roja roja eh. dan kaunar da kake wa batula kai ka faɗa mata mani ni wallahi ba na tunanin zan iya faɗa mata ah. wato ni ne zan yi soyayya ni zan gaya mata kaga wanda ina ganin mutuncinka datar na baka wuta na sani abu lu'u-lu'u ce fa a cikin jujiwawa kake mm. kake kwafsawa shiga ba da gadin ka ma san me zai burge ka sai ka faɗa sai da na ɗauke ta na kai ta gida eh. ina shan kwana na faɗa maka na ganta da ita da wannan yayan nata da wannan gayan da ka more eh. su yi zuru ah. ah to hakan ya mun kace sun kunsha wushi ah, ana magana kuma so man tafiya kenan ka san ka san so mun tabin hauka matsar ta yawo auka ta fara to tun da kai haka eh. za ka yi nasara kawai ka jajirce ka samu karfin zuciya ka gane ka fuskanci ta ido da ido gaba da gabakin gane ki eh. ba ni kauce kauce kowa ina son ki kwartukwar kawai a to da me za ka yi ina son kanawa na yi maka demonstration din soyayya kana gajancewa wai kuma kai ma da haka kuka fara da batula kuwa ha ne batulan nan yar wahala ce ni ba ban ma san menene ban mata ba amma yanzu zuciyata na fara ji kawai eh ba tula fa eh, tula roja fa tula roja ne eh, fa kawai na tsaya na ganna ne da hoto na ta kyau ba na fi ta zama a jebo kai da baba mu mai kuɗi ne malam zan yi kyau amma ba komai haka Allah ya iso ya gamu da ban mutu ba rabo yana nan ga Allah ya sa mai duka ba zai manta da ni ba Allah ya ban mu da shugaba sallallahu alaihi wasallam kai shiga karbo mana wato mala kwana biyu a sawan yakka koro take mana girkin ne ma baya daɗi matafi ah. wannan wajen da ka kai mu mace mana ai nan kashe kuɗi ne dare ta kuɗi na nake baro zan mace dai na gidan makwara ba damuwa mu je a ka je je ka debo mana a sawan yakka ta watse da ni ba na so mu ina da ido so ka dan zan ɗebo ma ko da yawa za a sawan kai mata kishiya a sawanyar? a to ne na karuwa da waje daya ta fara watsewa da ni wai batula wai basira kice ta ɓace kika yadda cewa za ki auri roja? a'a to me yake faruwa ke kuwa yanzu ke da sanin ki mahaifinki zai aura miki wannan kasuwar gomin dan iska saboda ina son shi ne kina son shi to aini idan har zan baki shawara a matsayina na uwa gara mu zauna in ta kallon ki a cikin gidan nan ko shekara nawa zaki wallahi da kije ki aure roja to zan duba shawarar taki ya dai kamata da ni bazan so a yi abin da daga baya za a zo a yi da na sani ba domin ko a gurin Allah wallahi ina da laifi haka ne to dama shawarar da na zo da ke kenan ki duba ba damuwa lafiya? Na no. <laughs> na gajiya sorry. uh, <clears throat> na zo wurin safiya ne. So saboda akwai sako da nake so zan dan bata so saboda kin san ni din da kike kallo na um, ina dan gyaran soyayya da waƙata saboda ni din Allah ya yi min murya kin san babin latin a can na america kanin tufak ne a ban san shi ba sai dai yanzu a bakin ka nake jin okay no no no no no so dama akwai waka da na yi ita safiya ta gyaran soyayya ce da ita da dan alaji so shine dama na zo da allah ki dan turo min ita da allah a ce mata da allah ina jiran ta western life a karka damu bari in na shiga kawai zan gaya mata na'am kika ce na ce ba eh. idan na shiga zan sanar da ita amma ki dan kara sau ɗaya wa what kika ce ne na ce idan na shiga zan gaya mata karka damu thank you so much <laughs> no but so amma please da Allah ke din ya ya ki da Allah me matsalanka kuma da sanin sunana no so ina so dan fara miki samfur ne da sunanki ki tabbatar da cewar ni din naga kamar kina dan yana ni ko kina tunanin irin mawakan nan naku ne na nanayi so i'm not the one kin gane ai ni i am the special one speciality successfully saboda kin gane ni din da kike gani na i'm not the one i am two Allah Allah wallahi i swear for almighty god please your name me matsalanka da sanin sunana no akwai abin da nake so in miki ne zan miki testing of larynx do you know testing of larynx testing of larynx let me show you your name oh thank you <laughs> that is my good name it's big name so i zan gara miki samfuri yanzu kin gane ai saboda <clears throat> títí lómi títí isi godi no mistiti golololo no mistiti golololo sasanira noni noli disi godi no mistiti golololo no mistiti golololo sasapiya. Yeah, Sapiya! I'm waiting for this copper gidan kufa now. Ajiwani gaya mana wani. Yanzu sa'adatu wannan wacce ta tsufa? Yaya ta tsufa mana six month fa kenan ina amfani da ita wani irin tatsu fa kusan six month kin ga waya ta fa shekarar ta kusan bi kenan ni ina amfani da kayata to yaya kaga dama ne kuma kaga kai namiji ne ai gaskiya sa'adatu ba kwa kyautawa me ya rashin kyautatawar mu rashin kyautawa ke yanda zaki takura wa bawan Allah na akan dole sai ya canza miki waya in bai canza ba ai zan saka wani ya canza haka zaki ce sa'adatu eh mana haka rayuwa take ki wahalar da wani ni ma in je a wahalar da ni ai ma rayuwan kenan yaron nan fa a mota fa ya kawo ta ba to sai me dan ya kawo ta a mota amma inda kin san wannan yaron gabaki daya baya jin magana taurin kai ne da wannan shashashan yaron to masa abin da abinka idan zai cutar da ita ai tun a gidansu zai cutar da ita tunda a can take aiki da sai ya gama wulakanta ta ya cutar ita amma dan ya taimaka mata ya rago mata hanya ya kawo ta gida shine matsala kuma fa na sai da na ce mishi amma ya tilasta ni ka gani to naji da karfi ya saka ki a cikin motar da kuka dawo a ciki waya kuke so da yaran nan ne ya rike ta kun ɗauki mataki a kansa ya rago mata hanya kun ɗauki mataki a kansa waya kuke so ne ko ya fitar daga sabgar ta gabaki daya ba shi ba ita hmm. ni ba wannan ba ma mun haɗa jagwa ne ya zo mun zo gidan bai da kowa ba kowa a gidan shine kuma wannan shine abin da kawo shi sai mu zauna masa a gida saboda haifan mu yayi sadiya ina gaida keke ma do wacce ta yaye ba za ta kamar ke ba ni da sunan Allah nake fara baitoci sarkin da yayye fuka fuka yayye kotoci Allahu da rahama yana ba su sai sun ji sa da ke son ka Ibrahim dina ai gori na barge ki in sage na shaɗi wai shi mutum kullum in ya sa kafa ya shura ya tafi shikenan har sai an mamanta da shi hmm? dama uwa tana manta da ɗanta da zai iya cin naman uwa amma uwa ba ta iya cin naman ɗansa ba yanzu sai ki manta da ni dama to ibrahim ba dole in manta da kai in ba manta da kai ba yaya zan yi a to kin ga abubuwa ne suka yi yawa rayuwar nan yanzu in baka da shi ba me yi da kai haka ne ibrahim to saboda ka ci isa shiga nan mu shiga nan mu tsira da mutunci haka ne ibrahim da na dauko miki magana ki fushi da ni mm-hmm. sai mai da kai fushi da ni mm, ba na ma fushi da kai da an ke taimaka kullun ibrahim dina yanzu ma kuma eh. wani nauyin ne zai kara hawa kanka ah nauyi sai ki ce gidanci ah to me ya faru albishirinka goro kunnanka nawa ne kunne na na zo mona ciki ce na zo manka nawa to na zoman ka nawa na zomo na gubba bi kenan to ƙara biyu ka sha labarin hudu to ina ji koro mun wato sambo eh ya amince da ka auri batula mama me kika ce sambo ya amince ka auri batula ina zuwa ina zuwa da dawowa farko a hankali shi ne sambo daya ya amince biyu ka auri batula da dawowa daidai gurin batula ya amince ka auri batula ke haka ah, ke haka kara duka <laughs> duka wannan kudin eh amma cire shi in ya zo ki bashi wannan kaɗan za ba ke kike ka shawala kika haihu ba kika yi naƙuda ko me zan maki a duniya yunƙuri ɗaya ba zan iya biya ba Allah sarki Ibrahim ɗina da mun wannan zaki bashi da mun kaga zan je in abin nan koma in siyo magani ah, ba ki da lafiya ne yau eh, ina sharbo na da lafiya Ibrahim ɗina ah to to rike ki ma rage na shi barin da yabo maki barin da yabo maki a ko ba na dula na albarka ai to ba na dula mm. yanzu ko me kike so a duniya zan miki don an ga kin yi farin ciki bari in je in siyo miki talatalo da Allah ki sace bakin ki ci gaba da addu'a Allahu akbar to kaga yanzu dai baki za a yi insha Allah a zo a yi hidima a zo a sa ranar mu kin <laughs> gaba kwanan nan zaki zama zaki zama mai jika ayo kuma insha Allah nan da shekara daya da da in siyo miki fruit to <laughs> dan albarka haba haba a ce ai dole in so ibrahim mutumin da yake kyautata maka ai dole ka so shi ai shi yasa duk cikin yaya duk komin yawan yayanka dole wanda yafi kula da kai dole kai ma ka fi kaunarsa a cikin zuciyarka Allah ya maka albarka Ibrahim Allah ya shirya mun kai Allah ya shirya mun kai alhamdulillah Zaituna Na'am ke da na ce ki jira ni zan zo in dauko ki a aka bari mana zaituna zaituna ya haka ne haba my baby kasa ina jin kunya kunya yarinya za ma ki daina jin wannan kunyar da kike ki kamar ba yan ni ba ki saki jikinki mana ki saki jikinki mun zama ɗini da ke mutu ka raba takalmin kaza. Amma ma? Me kake da wannan yariya? Naga kaman kana mata dariya. Ba wani ba za ta gani. Ni mama dariya kuma a mama ni ba dariya nake mata ba. Kokkora mata ma nake. Gaggaya mata nake. Wallahi mama. Gwara dai. Dan tsakaninka da ita ni ba abinda nake so in ba ɓacin rai ba. Wannan abu ne fa wanda kika sani mama. ni dan alaji ta ya za in buɗe waccan yarinya na masu tsada ko yi eh, eh, in te mata dariya a ah, haba mama ba wannan magana ko mata ma nake ta dinka zuwa aiki da wuri haka fa nake faɗa mata gaskiya ne yayi kyau eh. ai ni bana son tsakaninka da ita bana son dariya bana ah, son dariya wannan kwalliyan kuma an yi ina zaka je haka ba na faɗa miki ba aboki na miji ta fahici muhammad ta yi aure mm-hmm. to ai yau za mu je cin girkin amarya ne mama to yayi kyau eh, a kula na gode insha allah yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Excuse? Jadda, jadda. Eh, Jenny. A'a, ah, ah. yau kai ne a shagon namu? Habba, ni ne na. Hmm. Kwana biyu. Wallahi lafiya lau. Kin ga? ganin ka. Wallahi ina nan Jennifer kin san ita rayuwar nan. Wato cikurdawa take a murda a murda ka me yake ma ciwo. Gaskiya ne. Wasu abubuwa ne ne suke damuna kala daban-daban. wanda ya fita min da hankalin nan guda ɗaya ne sai 'yan mataimakansa ki ga mutum ya wata irin shiga da bai kamata ba kwanan nan zan fara rakita mutane saboda abin da yake damuna babban janifa mai ɗaki na mata ta kenan yau kwana biyu ina neman ta ban ganta ba to Allah ya sa a ganta to amin eh, kana ta neman ta ina ta neman ta ba serious so to ehem jada far now? Could you number? nan fa Could you da nake boka Na sanar da su sai jibu na ce jibu zan baki kudin ki ai na sanar da su ba manta ba hmm. jibi hmm. every time haka kake cewa jibi jibi jibi wannan jibin nakan baya zuwa ne <laughs> jennifer wallahi ban manta su ba jibin da zan baki kuɗin ne ita ce ba ta yi ba duk wannan jibin da yake gani wannan tax ku ce amma ta kuɗinki ita nake jira ta zo in cike kuɗinki in baki hmm. ha ba janifa ha ba janifa ka sani eh, haka za ka yi ta mana wasa da business hai hmm. ah, janifa zuwa ne in ganki in ji daɗi a raina ki dan warwa samun raina mu dan kuma dan tattaba daɗi <laughs> magana kuɗin nan duk tana nan ba wai wani <laughs> abu ba da zuwa ne na so mana ɗan naman nan saboda kin sani in na zo ban ganki ba raina ɓaci yake ke kuma na to in ganki don hankali na kwanta kuma kire mu magana kuɗi na gani ka siyo nama amma kuma jadda hmm? da wannan naman da ka siyo ba gara ka zo ka biya ni bashi na ba jennifer ta allah ka ki ɓata raina kudin ki ina sane da shi naman nan kuma suwa ne don aji daɗi shi al'amari na ɗan adam komai kai da jaki sai ya ci kara haɓa da allah me ka ce? eh ce na ce komai kai da jaki sai ya ci kara ah okay <laughs> to wane ne jakin wane ne karan jenifa ta ai ni ne jakin kuma ni ne kara